wannan fa ita ce waya mai suna iphone 11 pro max wadda ina amfani da ita akalla shekara uku da ya wuce kuma wai ba ta taɓa bani matsala ba amma abin mamaki kalli yadda take da karfin intanet akalla kusan mb ɗari. a tsawon sakan ɗaya take gudu mana idan za ka yi downloading ɗin abu wanda ya kai mb dubu zai ya ɗauko ma a sakan goma wannan abin mamaki ne shin idan kana da iphone 11 pro max za ka iya ci gaba da amfani da ita zuwa nan da shekara biyu ko uku ko kuma za ka sai karan waya da ake amfani da ita yanzu kamar iphone 13 ina so in sani a gurin comment kar ku manta da mana subscribe na